a zaben na bana hukumar tsaro ta kasar tana nan tana tabbatar da matakan yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ma'aikatar 'yan sandan ghana ta fito da tsare-tsare na yin haɗin gwiwa da jama'an kasar ganin yadda ake amfani da matasa wurin tada tarzoma lokacin zaɓe ma'aikatar 'yan sanda ta zauna da shugabannin matasa na jam'iyyun siyasan kasar a cikin wannan mako da ta bayyana musu matakan zaman lafiya da take ɗauka a zaɓe mai zuwa da yake jawabi a wurin tattaunawa da hukumar sa ta da matasan jam'iyyun siyasan kasar inspector general na 'yan sandan ghana john kuda Jalo ya gargaɗi matasan yana cewa to ensure that your members supporters do not engage in unlawful activities which have the tendency of disrupting the peace ya ce ya kamata ku tabbatar da 'yan jam'iyyunku su guje wa saba wa doka wanda hakan da ka iya jefa kasar cikin rigima igp ya ci gaba da cewa police prosecuting institution to ensure that vigilantes operate ya ce ba za mu yarda da duk wani nauyi na 'yan tsaro kamar yadda jam'iyyun siyasan ƙasar suka saba yi a lokacin zaɓe don haka za mu fito da kashedi da kuma lokacin da bai kamata wani rukunin tsaron jam'iyya ya yi aiki ba kuma idan ya yi haka ya take doka zaman tattaunawa da inspector general na 'yan sandan ya tattaro shugabannin matasa na jam'iyyun siyasan ƙasar samuel auku shine shugaban matasan babban jam'iyyar hamayya ta npp kuma ya kalubalanci wasu batutuwa na igp The IGP wants to ensure that the youth groups will play a a crucial role in ensuring a peaceful election. The police too must tell us the role they will play. They must give us unfettered access to every part of the country. Ya ce idan IGP na so matasa su taka muhimmiyar rawa a cikin samar da zaɓe cikin lumana, to su kuma 'yan sandan su bayyana mana irin rawa da za su taka kuma su ba kowa daman shiga ko ina a cikin ƙasar. Kada a hana wani shiga wani bangare na ƙasar. Divine Nkurma na jam'iyyar hamayya ta PPP yana cikin mahalartan kuma ya bayyana matakai da jam'iyyarsa ke ɗauka. We have told our members that if they do conduct themselves very well and then mu cewa idan wani ya sa kansa cikin abin zai saba doka to mu fa za shi zuwa ga hukuma ta aiki a kansa shi ko da abubakar musa na jam'iyyar ndc mai mulki ya mai da hankali ne wurin zaben yana cewa If you want to win election, you have to win it on the ground. And I am telling you that if ya ce babu wata jam'iya da za ta iya lashe zaɓe don saboda tana da goyon bayan hukumar zaɓe idan jam'iyya na son lashe zaɓe to sai ya je ƙasa cikin jama'a bisa wannan dalili dai ina ganin ko da shugaban hamayya ke jagoranta hukumar zaɓe to mu fa sai mun lashe zaɓen wannan shekarar ma'aikatar 'yan sandan ghana ta yi alƙawarin za ta faɗaɗa wannan zaman da take yi da matasa ya kai ko ina a cikin ƙasar saboda wannan saƙon ya kai inda ake so